A cewar kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Chris Olakpe, lamarin ya auku ne da misalin karfe ukun ranar jiya inda motoci biyu dauke da bama-baman suka tarwatse a inda aka sami cinkoson ababen hawa. A suicide bomber moving in a, Fiat bus along the terminus Central Business District abandoned his vehicle ostensibly to check the cause of the holdup, came back to the vehicle and detonated in fact he died uh, on the spot kwamishinan 'yan sandan ya ce wani dan kunan bakin wake da ke wata motar bus kirar fiat a kan hanyar kasuwar terminus ya fita daga motar don ya duba cinkoson jama'a sannan ya dawo ta da bam din nan take ya mutu Olakpe ce bayan misalin mintuna 20 zuwa 30 kimanin kafa 100 daga inda bam din ya tashi sai wata motar kirar siena da direbansa shi ma ya fita ya bar motar ta da bam na biyu kwamishinan 'yan sandan ya kuma buƙaci jama'a kan su guji zuwa wurin da bam ya tashi in kuma suna wurin su kwanta a ƙasa har na tsawon mintuna talatin. Olafe kuma ce yayin da jami'an tsaro ke bincike kan lamarin jama'a su ba da bayanai da za su kai ga gano masu aikata aika-aikan ya kuma ce 'yan kasuwa su guje wa zuwa kasuwar har lokacin da 'yan sandan za su gama shara da bincike kan lamarin. Kwamishinan yada labaran jihar Plateau Madam Olivia Dazem ta buƙaci jama'a kan su kwantar da hankulansu. A yanzu a madadin gwamnati muna roko a kwantar da hankula domin mu yi addu'a Allah ya taimake mu a kasan nan eh, shi babanmu gwamna Jona David Jank shi ma ya riga ya eh, kira ya yi magana domin ya san abin da yake tafiye eh, shi wanda yana acting wato shi deputy governor shi ma yanzu yana kan jin rahotanni akan abubuwan da suka faru na ganin gobe idan Allah ya kai mu za mu bai da rahotanni wanda zai dan zama da tabacin abin da ya faru a nan dai muna roƙon addu'a ubangiji ya taimake mu zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya